الله فلا مضل له ba su cikin wa'annan abincin da ba a samu an kama shi ba ba a same shi ba ya je ya tuba ya kyauta ta tubarsa to malamai suka ce ba su ciki sai wasu malamai suka ce abin da ya danganci hakkokin Allah kenan in ya tuba ba za a kama shi da shi ba amma abin da ya danganci fisasi ko ya tuba akwai hakkin wani akan shi fa'alamu ku sani annallaha cewa Allah maɗaukakin sarki tabbas ghafurun mai yawan gafara ne rahimun mai yawan jin kai ne ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki ittaqullaha ku ji tsoron Allah da barin abinda Allah baya su ku yi abinda Allah ke so wabtahu ilaihi ku nemi alwasilata alqurbatu ila Allah wa ta'ala a nemi alwasila alwasila hiya alqurba ma'ana a nemi kusanci da Allah maɗaukakin sarki da ayyuka na gari da za ka yi ba da aikin wani ba an fahimta shine alwasila kenan to alwasila din nan Allah madaukakin sarki ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasila akwai wani matsayi ranar tashin alkiyama da Allah zai baiwa wani bawa ɗaya sai manzon Allah ce ina fata ina burin na zamo ni ne wannan bawan saboda haka ku taya ni neman wannan matsayi wannan kujeran wannan makami ma'ana Al'umma, annabi sallallahu alaihi wasallam su saka masa mai ƙuri'ar su kenan ko yau za ka saka manzo Allah Shi shine manzo Allah ce idza sami'tumul mu'azzina faqulu mithla ma yaqulu in kuka ji mai kiran sallah na kiran sallah ku faɗa kwatankwacin abin da yake faɗa Allahu akbar Allahu akbar sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar ba sai ka daga muryarka ba har in kai an kai karshe la aka kai karshe aka faɗa sai kai ma ka faɗa sannan kai addu'a na ka faɗa sannan ka ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta duk al'umma annabi suka faɗa haka manzo Allah abin da ya nema ka faɗa masa kenan bai ce ka yi mishi kaza ko ka yi masa kaza a'a ka yi mishi salati sa'an nan duk sa'an da aka ji kiran sallah a neman masa wannan wasila manzo Allah na neman yana son ka faɗa ka neman masa wannan wasila da neman masa wannan wasila da neman masa mu neman masa su neman masa duk al'umma musulmai abinda manzo Allah ya nema yake nema gare ka kenan kai masa in ka ji sunansa sa'an nan ka nemi masa wannan kujera da ba za a ba wani ba sai wani bawan Allah kwaya ɗaya tun daga kan annabi Adamu har da kasa wannan bawan Allah manzo Allah ce ina fata ina bure na zamo ni ne wannan bawan da Allah zai ba wannan makami shi yasa al'umma ta ku taya ni addu'a shi ya kawo addu'o'in shi ya karantar da kai shi ya kama musulunci shi ya nuna ma kuma abin da za ka yi amma ce ku taya ni addu'a shi yasa duk sa'an da ka ji mai kiran sallah sai ka faɗi abin da ya faɗa Allahu akbar Allahu akbar sai ka maka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah sai ka maka faɗa ashhadu an la ilaha illallah sai ka maka faɗa ashhadu anna muhammadar rasulullah to nan in aka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kana da aiki biyu wadanne ne ayyuka guda biyu manzo Allah ce duk sa'an da kaji an kira sunansa ko na suna ne zahiri ko damiri ko na ko sai kai masa salati to nan kuma kiran sallah aka ce in kaji mai kiran sallah ka fada abin da yake faɗa to shi aka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka ce me sallallahu alaihi wasallama ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ce sallallahu alaihi wasallam ashhadu anna muhammadar rasulullah har izuwa mana aiki nawa kenan kai anan duk aiki ɗaya kake yi amma da kai wajen ashhadu anna muhammadar rasulullah dama manzo Allah yana bin ka bashin kai masa salati ya ce duk wanda aka kira sunan sunan nana bai misalati ba da shi kenan Allah ne su tashi da rahmarsa duk wanda ya riski iyayensa ya tarar da su bai yi musu biyayyen da zai samu aljanna ba Allah ya nisa tashi daga rahamarsa duk wanda watan azumin Ramadan ya shiga har watan azumin ya fita bai yi aikin da za masa gafara ba manzo Allah ya ce Allah ya nisa shi daga rahamarsa to hakkin manzo Allah ne akan ka duk inda kaji an ce Muhammadun Rasulullahi Nabiyullahi sallallahu alaihi ko da miri aka fada huwa sai ka ce sallallahu alaihi wa sallama to in ka ce sallallahu alaihi wasallama sallama nan me za ka samu ka yi mishi salati sai ce man salla alayya salatar wahidati sallallahu alaihi biha ashira duk wanda ya bani daya Allah zai ba shi goma in kai ma manzo Allah salati daya Allah da kansa zai maka goma to in Allah ya ma salati wa za a ce Allah ya karba wa za a nemi ya karbi ya karba ya amsa addu'a Allah ne ya maka to kafi kowa ce riba shine yake fitowa da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai masa salati ɗaya Allah da kansa ne zai maka salati kai ina aka taba ganin gata irin wannan bakin goma goma ma da za a yi ba limamin garin ku zai ba fa ba limamin makka zai maka ba ba sai na bakar zai maka a'a ba ba manzo Allah ne ma zai maka ba Allah ne da kansa wanda ake neman ya amshi addu'a shi ne zai maka addu'a to me kenan ina matsayin wannan addu'a eh ai ne za a karba ko ba za a karba ba waye zai karba eh wa zai karba me yin shi zai karba darajar da ke cikin salatin annabi ke to amma shaitan sai zo ya dauke kai kai ya jefa daji ba abinda ake so ka yi sai cire ka kai ya je saka kana ta wahala kana bata lokaci amma abinda manzo Allah ce kai din nan kai shi shikenan magana ta kare to wasila ke eh to wannan matsayin da za a zo ranar tashi alkiya duk sa'an da aka kiran sallah ma'ana har a da ka sa manzo Allah na samu wannan addu'a lokacin da ake gama kiran sallah nan balle kano ana gama nan wannan masallaci an fara wannan masallaci an fara wannan masallaci an fara lokacin da ake kira azhar Najeriya lokacin ake la'asar wani wuri lokacin ake magruba wani wuri lokacin ake lisha wani wuri lokacin kuma ake asuba wani wuri ma'ana har abada ana ciki آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته to menene makamin mahmud wani wata alfarma ce mataki ne wani matsayi ne ranar tashin alkiyama Allah zai girmama manzon Allah alaihi da wannan matsayi ranar tashin alkiyama in tsayuwan alkiyama ta tsayuwa ta tsayuwa ta tsawaita al'umma duk suka ruɗe wani gumi ya kai masa gwiwarsa wani cibinsa wani wani gumi ma ya nitse shi shi ne aka ce al-mu'azzinuna aqwalu nasi a'naqa yawm al-qiyama ladanai masu kiran sallah sun bi kowa tsawon wuya ranar tashin alkiyama sai aka ce to wani wada kyau ke cikin tsawon wuya aka ce ranar tashin alkiyama tsawon wuya na da kyau saboda wani gubinsa zai kai har ya nutse shi a ciki mai tsawon wuya ba zai nutse ba a ciki na, ko to sai aka ce al'umma duk baki ɗaya za su haɗu farfajin alkiyama kenan tun daga kan annabi adama har karshen wanda za a tashi duniya da shi kowa ya rude a rasa me za a yi sai a samu ɗan sun shiga hayyacinsu sai to mu je wajen ware mana annabi adamu ai shi ne ya kawo wannan shi ne ya kawo wannan abubuwan duka baki ɗaya ba shi ne ya sauko daga daga daga aljanna ba ya zo matarsa tana haihuwa ciki biyu ciki duk cikin dai za ta haifi ‘ya'ya biyu ne ɗa da ɗa to farkon halitta kenan ba za a je wata unguwa auro ma wani a'a sai a ɗauki ɗan cikin wannan da ƴar cikin wannan kamar yadda muka fassara a jiya ba fahimta ba to daga nan aka samu ƴaƴan annabi adam sai mu je kai ne ubanmu kai kika an ce ai ni ma yau ta kaina nake uba na ta kansa ne ɗa na ta kansa ku je wajen wane a je wajen wane ku je wajen annabi nuhu shi ne farkon manzo a doron kasa ya je ya ce shi ma yau ta kansa yake ya wajen wane ya ce ta kansa yake a wajen annabi musa ya ta kansa yake sai ce to ku je wajen annabi isa shine yake da darajar kaza da kaza da kaza da kaza duk sa'an da aka ce a wajen annabi kaza al'umma fa duniya baki ɗaya sai ta kama hanya ta je wajen shi sai ce wallahi yau ni ma ta kaina nake Allah ya yi fushin da bai taba yin irinsa ba ni ma ban san matsayina ba yau shi yasa ku je wajen wani ko zai iya sai a kamo hanya sai a zo wajen annabi musa ya ce ni da na danke bani isra'ila na kashe shi na san matsayina a yau ni ma ta kaina nake ban san matsayin allah ya fushin da bai taba yin irin wannan fushin ba shi yasa ku je wajen annabi isa shine kaza da kaza da kaza sai a baki daya da Yahudawa, da 'yan Kirista, da 'yan coci, da 'yan menene, da 'yan Kiristan Najeriya, da 'yan Kiristan duniya duk baki ɗaya ya ka je wajen annabi isa sai kunyata su ya ce ku je wajen muhammadu bin abdullahi shine aka gafarta masa ma ta kaddama min zambi wa mata akhara tasha ta karshe kenan al'umma baki ɗaya farfajin alkiyama tun daga kan annabi adam har zuwa manzon Allah suna kallo sai a dosu zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ana laha ana laha ana laha ana laha amma daga duniya manzo Allah bai ce ta sa bace ba bai ce matsayinsa ba ne yace a taya shi da addu'a sai ce ana laha sai aje so muke aje fadar Allah madaukakin sarki a nemi alfarma wa ta tsawaita kowa ya rikice bai kowa so yake a yi hisabin ma duk inda kowa za shi manzo Allah ce sai ya je ya faɗi ya yi sujjada gaba ga zatin Allah daga nan cikin sujada sai Allah masa ilhamin wa'ansu yabo da kirari da menene da menene da bai taba sanin su ba da sai yana yi yana yi sai Allah ce irfa rasaka ya Muhammad wa sal tu'ta shfa tushaffa ka tashi ka roka za a baka ce ceto za a baka za a yi maka an fahimci wannan ko to shi yasa duk sa'an da kaje mai kiran sallah kace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athu maqaman mahmud wannan shine maqaman mahmud matsayin da duk annabawa na jan kansu suna janyewa sun san ba fagen su bane ba su Allah ya ba wannan ba sai manzon Allah kadai sallallahu alaihi wa sallama wabtagu ilayhi al-wasilata wajahidu fi sabilihi ma'ana wajahidu fi sabilihi ku yi kokari a cikin yada addinin Allah jahidu fi sabilihi ku yi kokari a cikin yada addinin Allah ba in kana da cikin addini shi kenan sai ka zauna kaɗai ba kamar da muka yi bayani a cikin darussan da suka wuce su ba duk zikirin da za ka yi sai ka haɗa su kai guda uku wannan yana cikin na biyu kenan ko ka je ka yada addinin Allah ka musulunta da maguzawa wannan yayi kaza ka karantar da wane ka ilmantar da wane ka fansanar da wane ka fada ma wane abin da ake nufi jahidu ai ku yi kokari na yada addinin Allah eh, in ba haka ba ina ma na jihadi in kana zaune masallacin ka kana zikiri kana sallah ka dai za ce ka je ka yi jihadi a'a sai ka bar masallacin ka sai ka bar unguwanku sai ka bar ku ka je ka musuluntar da maguzawa ka je ka musuluntar da kaza ka je ka yi wa'azi kaza ka je shine ne ma'anar jihadi kenan na yada addinin Allah fi sabilihi la'allakum tuflihuna la'alla Allah madaukin sarki ce la'allakum tuflihuna to la'alla nan tana kan kalmar ta larabci ko ta ɗauki wata ma'ana daban ai mun ce la'alla taraji kenan tana da matakai ko an manta da waɗannan matsalolin duk matakan taraji kenan fata ƙaunar abu ya faru yana da matakai la'alla yanzu ce la'alla kula ya utika alfu naira ai ba shi da ƙarfin in ce la'alli utika alfu naira don uwa da na sayar da alif eh, naira dubu ɗin na sayar da niyya ya bayar zai yi tilasta shi ya bayar wannan ƙaunar fatar da ake ba ta da karfi kamar ce la'alli ka alf naira ni da nake so wani ya baka in na ce me yiwa in baka ma'ana ya fi karfi kenan tunda ni ne nake so in baka to ni ma kaina ɗin ina mallaka in kai gobe in baka naira dubu ɗin ina mallaka na kai gobe na sa kai ka kai gobe ina mallaka in na kai gobe ka kai gobe ba a canza ra'ayi ba ina mallaka in ba a canza ra'ayi ba kudin suna nan kowa ɗauke su ko sun bada duk wannan ba sai ka ce la'anna Allah ka kaza to Allah yana da iko akai har gobe yana da iko ya yana da menene amma kana da iko Allah ya karbi wannan addu'ar eh to kololuwa shine la'allakum la'alla daga Allah madawakin sarki shi za su ke cewa la'alla min Allah wajiba la'allakum tuflihun ay li tuflihu saboda ku tsira in Allah ce la'alla kaza ai ba babu shakka babu shakka cikin wannan don duk wani abin da zai zo ya hana wannan abin faruwa ya koru ga Allah madawakin sarki Allah na da iko ya akai gobe ko ba ya da iko Allah na da iko ya bayar da abin ko ba shi da iko Allah na da iko ba wanda zai canza ra'ayi ko ba duk sharuɗan bayarwa ɗin suna ga Allah madaukin sarki shi yasa ake cewa la'alla min Allah wajiba la'allakum tuflihuna shi yasa malamai duk sun ce lituflihu dan ku tsira to menene ake don a tsira kenan ittaqullah wabtagu ilayhi alwasilata وجاهدوا في سبيله لتفلحوا اقرأ innal ladzina kafaru lallai waɗanda suka kafirce sanadiyan kafircinsu kafirci ɗin nan son duniya yasa suka zabi kafircin son duniyan yasa suka bi son zuciya son a tara duniya a yi mulki a tara kuɗi a yi siyasa a yi shugabanci a yi kasuwanci a tara jama'a a nemi jama'a shi yasa aka ba kafirci dama ya shiga saboda ana ga abin da ake so to duk waɗannan abin da aka tara duniyar nan baki ɗaya Allah ce innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an duk wani kafiri yana mallaka abin da yake mallaka ne ba kafirin da ke mallaka duniya baki ɗaya to da za a mallaka masa duniya baki ɗaya wa mislahu ma'ahu a ya masa kuma wannan abin baki ɗaya da dubi min azabi min qiyama da zai nemi ya ɗauki wannan duk abin da aka mallaka masa ya biya fansa ya kwaci kansa daga zabin ranar tashin alkiyama aka ce ma kubbe minhu ba za a karba ba wa lahum azabun alimun suna da azaba mai raɗaɗi azabun azimun azabun alimun azabun muqimun عذاب مهين اقرا يريدون ان ياخذوا من الماء يريدون سناس ان يخرجوا سفكا من النار بغوتا wa ma hum bikharijina ai ba za su taba fita cikin wuta ba a'adana Allah min an-nar wa min ahli wa lahum azabun muqim nasu ne azaba azaba dawwamammiyar azaba ita ce su, azabun muqimin kenan ai azabun da'imun والصارق والصارق لا tabbas سركي تبس من يوان غفراني رحيم من يوان جنك ألم تعلم بك سني بني أن الله cewa tabbas lallai ne cikakken iko ala kulli akan komai anta qadirun alama ma aqdaraka Allah alayhi wa huwa qadirun ala أقدره الله عليه وهي قديرة على ما أقدرها الله عليه وأنا قدير على ما أقدرني الله عليه ونحن قديرون على ما أقدرنا الله عليه وهم قديرون على ما أقدرهم الله عليه ولكن الله فقط هو على كل شيء قدير قدرته مطلقة abinda shari'a ta ce kenan mutu ya sata a yanke hannunsa to sunna ta zo ta bayyana hannu na farawa tun daga nan har zuwa nan ina za a yanke sunna ta nuna inda za a yanke to in ya sata aka yanke hannunsa na dama sai gobe kuma ya sake sata kuma ya za a yi sai a yanke kafarsa ta hagu ya sake kuma sai a yanke haka za a sassafa to in yayi ya gama ba hannun da za a yake ba kafar da za a yake kuma fa sai kuma ya sake yin sata sai ka ce to ya zai yi sata ya zai zai yi ko ba zai yi ba zai yi ya zai kuma yi ya yi sata haka yake hannun shi na dama hannunsa da ke ɗauka ne sai hada hannu da hannu ya sata eh ai suka ce duk sa'an da ka gama mutum ya je ya saba wa Allah ya manta da sakai ya sakamakon da zai same shi sai shi ya zo ya mantar da kai amma da lokacin duk dabaran shi lissafin shi bara na bari in suka shiga sallah bara na bari in su yi rukuyi ko sujada sai na ɗauki takalmi mai tsada dubu ashirin dubu goma bara na bari kaza kaza duk lissafinsa zai ba shi tasa'in da tara bisa ɗari zai ɗauka ya tafiya shi shi yasa ba abin da ya dame shi zai ɗauka ya tafiya shi da a lokacin da yake wannan lissafi sai tunanin tunane zo in wani kuma na kallo na ina ɗauka takalmin zai kama ni to yanzu ga takalmi ga yanke hannu zai je fata, zai lissafi in wani kuma yana tsaye ni yake kallo ban sani ba ina ɗaukar takalmi shi ma zai kama ni kuma za a yanke min hannu to yi sai auna hannunsa da takalmi wani ya fi muhimmanci wani ya fi tsada duk sai bar ma mutane satan ba zai ba amma lissafin shi duk sai ba shi cewa ai shi zai tsira ne an fahimta duk sa'an da kaga mutum yayi yayi wannan ya manta da sakayya sakamako ne shedan zai zo ne ya ba da sakamako gaga sata kenan ko yana ɗaukar takalmin dubu ashirin ko dubu hamsin ko yana ɗaukar motar miliyan goma ko yana ɗaukar kaza ana kama shi za a yanke hannunsa to shi lissafi hannu na fa ya fi min tsada da wannan motar miliyan uku miliyan hudu ba haka bane ba to shi haka suka ce da a ce mutum yana tunanin azabar da zai sauka za ta sauka a kansa lokacin da zai wani sabo ya fi so kansa ba zai fada cikin wannan sabo ba suka ce ka kawo namijin da ya fi kowa jaraba a ɗauku duk jaraba ba za a dora mishi a kawo macin da ta fi kowa kyau a ce ga shi ga ka ga ta ga ɗaki ku shiga duk abin da kuka dama ku yi amma kuna gamawa kaga masarantar rodi tukunyen narka rodi ya sa rodi sai ya sai narke kana gamawa inda za a saka take sai me sai ba za ta zo ko to ashe duk sa'an da kaga mutum ya saba wa Allah ya manta da sakamako ne gashi nan dai duk jaraban maza an dora masa shi zai dauka ya tafi shi da a lokacin da yake wannan lissafi sai tunane zo to in wani kuma na kallo na ina ɗauka takalmin zai kama ni to yanzu ga takalmi ga yanke hannu zai je sata zai lissafi in wani kuma yana tsaye ni yake kallo ban sani ba ina ɗaukar takalmi shi ma zai kama ni kuma za a yanke min hannu to sai auna hannunsa da takalmi wani ya muhimmanci wani yafi tsada to sai bar mutane sata da zai ba amma lissafin shi duk sai ba shi cewa ai zai tsira ne an fahimta duk sa'an da kaga mutum yayi yayi wannan ya manta da sakayya sakamako ne shaytan zai zo ne ya masa kamanta da sakamako gaga sata kenan ko yana daukan takalmin dubu ashirin ko dubu hamsin ko yana daukan motar miliyan goma ko yana daukan kaza ana kama shi za a yanke hannunsa to sai lissafi hannu na fa ya fi min tsada da wannan motar miliyan uku miliyan uku ba haka bane ba to shi haka suka ce da a ce mutum yana tunanin azabar da zai sauka za ta sauka a kansa lokacin da zai wani sabo ya fi son kansa ba zai fada cikin wannan sabo ba suka ce ka kawo namijin da ya fi kowa jaraba a ɗauko duk jaraba ba za a dora mishi a kawo macin da ta fi kowa kyau a ce ga shi ga ka ga ta ga ɗaki ku shiga duk abin da kuka dama ku yi amma kuna gamawa kaga masarantar rodi tukunyen ka rodi ya sa rodi sai ya me sai ya narke kana gamawa inda za a saka take sai me shawar ba za ta zo ba ko to ashe duk sa'an da kaga mutum ya saba wa Allah ya manta da sakamako ne gashi nan dai duk jaraban maza an dora masa dukkan mace an sa mata ga ɗaki ku shan ku duk abin amma kana gama abin da kake kaga wutan kisra kaga wutan nan kana gama za a dauke ka a saka a ciki lokacin sha'awa za ta zo zai iya yin abin da zai yi ba zai iya ba shi yasa duk wanda kaga ya saba wa Allah ya manta da sakamakon da ke sa ne amma in sakamakon in yana tare da sakamakon da ke jiransa ba zai taba yi ba zai auna ne ya gani hmm. ikra عذاب عظيم أليم مقيم عظيم يا أيها الرسول وأن كرا دنوكك درجة تكرم هذا الله صلى الله عليه وسلم nan ya ce ya ayyuhar rasulu can kuma ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayk amma ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal muzammil ya haka yake kirman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waje biyu sai Allah ce mishi ya ayyuhar rasulu la yahzunka allazina yusari'una fil kufr kada ka ji damuwa kada ka damu da waɗanda ke gaggawan fadawa cikin kafirci min allazina aman na bi afwahihim na daga munafukai wanda suka cewa sun yi imani da bakinsu amma bai shiga cikin zuciyarsu ba ko yahudawa da suke zuwa munafukan yahudawa duk wanda ake nufi al'ibratu bi umumin lafsi la bi khususis sababi kada ka damu da yawan kafircewansu da gaggawa shi ma da cin kafirci ka ci gaba ka tafi Allah shi zai taimake ka ba yawansu ne zai taimake ka ba wani yawan sai zamo taro ne na kuda an san me taron kuda kuda kan me suke taruwa kan kazanta mutane ne in kana faɗa musu abin da suke so su yi ta mara ma baya in ka faɗa musu gaskiya sai su dare to haka taron kuda kenan kuda kan kasanta suke da an ka turare an fesa shi su gudu ba sa son kada ka damu da wa'annan ba yawa ake bukata ba albarka ake bukata ko yawa ake bukata yawa da albarka ne ake bukata albarka ake bukata ko ko yawa misali muna maimaitawa saboda ya tabbata cikin zukatan mutane mutane duk baki ɗayan ka binciki kanka fa sai ba za ka yi bacci ba fa yau wallahi da za ka binciki kanka maganganun da muke din nan wallahi ba za ka binciki ba za ka yi bacci ba abubuwan da alkur'ani ke faɗa akan yahudu da nasara din baya nuna cewa in yahudawa su yi wannan su yi kuskure amma al'umma annabi yi wannan ta yi daidai ma'ana laifin yahudawa ba shi da ke wajen Allah laifin al'umma annabi shine yake da ke a wajen Allah wajen sarki a'a ba haka nan bane wa lam tu'min qulubuhu suna fada ne da baki su amma zukatansu ba ta yi imani ba wa min allazina hadu daga kuma waɗanda suke yahudawa samma'una lil kadhibi masu yawan son jin ƙarya wannan ita ce matsala ta biyu da wannan malamin mu ya faɗa mana matsalar ta jiya da nake faɗa so shi Dr. Mahmud Almira wani mutum mutumin Sham kasan Suriya ne mutumin Sham ne dattijo ne yana karantar da mu hadisi muna karatu yace shi ma malamin shi ke faɗa masa yana mamaki da aka ce arba'ina sanatan yatihuna fil ard mutane masu hankali su shekara arba'in suna dimuwa bai taba tabbatar da wannan aya ba sai da ya samu kasashen laraba shekara fiye da hamsin suna cikin dimuwa sun kasa tabbata kan abu ya ce aya ta biyu kuma samma'una lilkazin ya ce a siffata mutane masu son jin karya masu son jin karya sai ce bai taba tabbatar da gaske wannan aya ba sai da radio ya fito kowa ya tashi ya san karya za fada amma kuma bai ji ba hankali shi ba zai kwanta ba ya ce samma'u da lilkazin ke ya ce kowa ya tashi mana hankalin kowa sa cikin akwati ke na rufe ba da wayonka da hankalinka da komai ka sa cikin akwati in ka waye gari mai akwati zai ce ƙarya aka yi ka san ƙarya za a yi kuma in baka ji ba hankalinka bai kai ba ka zama samma'u da ke kenan samma'una masu son ji liƙaumin akarina wa'yansu mutane lam ya ba zo maka ba to wa'annan mutane wa'annan su ba sa zuwa wajen zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da mas'ala ta tashi musu sai suka ce ku je ku tambaye shi duk abin da suke gudu shine suna canza ma'anan at-taurani akwai ayatul rajmi ayar da ta ce in mutum ya yi zana za a jefe shi a cikin attaura in an zo sai su ɓoye wajen sai suka ce ku je wajen wannan mutum muhammadu ku tambaye shi in ya yi muku fatawa da cewa babu rajimi ku karbi maganarsa amma in ya yi muku fatawa da akwai rajimi kar ku karba su ba sa su yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i suna caccaza kalmomi daga inda aka ajiye su ma'ana daga ma'anarsu da aka ajiye aka ajiye kamar yadda muka ce ba suna ɗauke kalmomin ba ne su kawo ta kalma da a ce sun ciccire kalmomin ne suka kawo nasu ba za a ce wa taura tu fiya fiha lahi ba da ba za a ce a taura na hannunsu ba sai a ce sun lada abin kalmomin na na yadda suke amma an zo fassarawa ba sai a fassara da sun zuciya ya za a fassara maka ka ji daɗi ka karbi abin da ake so ka bar ni ka bani kuɗi ka bani ah. to shine canzawa ana samun haka cikin al'umma annabi an samu haka cikin tafsirin alkur'ani an samu haka cikin fassarar hadisi an samu haka ko ba samu ba ana samu ko in an je mutum dama wanda ya ɗauko ka zo kai tafsiri din ko wanda zai biya maka kuɗin sai ka san inda ya karkata wanda ce ka zo kai masa tafsirin ka san inda ya karkata ba haka bane ba haka arewa haka ake in shugaban kasa musulmi ne kullum ku bayan azhar ko la'asar ko bayan shan ruwa yana da malamin da zai mishi tafsiri matarsa sama ita ce mace ta farko tana da malamin da zai mata tafsiri haka gwamnoni kowa na da malamin da zai mishi tafsiri haka matansu in shugaban kasa ba musulmi ba ne mataimin kasa musulmi ne kamar yadda na rayuwar najeriya wannan rayuwar tana da kyau tana da daɗi dole wannan ya zamo ko wannan ya zamo ba za a yi bangare kai ba ko saboda adalci a zauna lafiya kenan ko to kullum ana tafsiri duk sarki kuma a arewa tun daga sarkin musulmi duk sarakuna kowa na da malamin da ke mishi tafsiri to yaya ake yin tafsirin in an kai wajen ayan zakka sai a ce to bana mai shugaban kasa ko mataimaki a gazan kanka ran mamana Allah ya ja ne mai martaba saki bana ana so a gazan kanka ana so a ga duk cakacakan da ke kasa ajiyar da aka yi a Najeriya a Saudiya a Ingila a Amerika ana so a gazan kan sarki ana so a gazan kan hakimai ana so a gazan kan mai girma gwamna ana so a ga sanatoci yan majalisa ba ku sare ku ce ba ku da kudi ba da kuka zo kuna neman a sa muku kuri'a ai an ga yadda aka bulbulo an ga yadda aka yi da kudi ko an mai da naira an an keta an nura ma naira ba ta isa ba ba kowa ba ce ma ita saboda ana neman kujeru wannan kudin duk ana son a ga su a fito da shi ce ranka ya dade gabe abin da ake fada aka ce yahudawa sun yi an kama su to mu ma mun yi za a kama mu ana sabbe akwai wanda zai in kafa da aka gobe za ka zo ka yi tafsiri a sa tafsirin ka cikin a gani a tushe sa ya za ka yi ya ce wannan shi kai ma ka ce Allah ya saka masa yuti alkhairi wannan zana fi kurai shi wannan zana fi bani isra'ila sai magana duk a koma da ita can kamar laifin ba kamar laifin yahudawa da mushrikai da bani isra'ila yana da doyi amma laifin wannan al'umma kai shi ne da shi an taba yin haka laifi duk ba ɗaya ba ne kuluna suna fada cewa in utitum fa kudu in an ba ku fatawa da ke nuna cewa ba ayatul rajuli ku karbo fatawan mu zo mu yi aiki da ita wa in lam tu'tahu fahzaru in kuma ba haka in ya faɗa muku gaskiya abin da ke cin alkur'ani kada ku ɗauka kada ku kawo muna amma ku je ku tambaye shi wa man yuridullahu fitnatahu duk wanda Allah ke so ya batar da shi falan tamlika lahu min Allah shay'a ba za ka ba za ka mallaka masa ba za ka iya hana ya bata ba ulaika allazi ulaika allazina su ne waɗanda lam yuridillahu an yutahhira qulubahum Allah bai ga damar su samu tsarkaka zukata ba lahum fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim suna da tabewa da khasara a duniya lahira kuma za su samu azabun azim dama haka Allah yake azabun azimun azabun alimun azabun muqimun Azabin muhinu saboda duk wanda za yi azaban ya danganci wane ne mai shi wani yana da karfin azaba don a dake shi don ai kaza zai iya jurewa amma yana ci da kanshi baya son kaskanci to sai a yi mishi azaba wacce za ta nuna mishi kaskanci bai isa shi ita ce za ta sa ya daina abin da yake <clears throat> wani kuma shi ba mai girma ba shi ba shi da darajar ma balle a ce za a mishi azaba da za ta kaskantar da shi in aka da ke shi yaji kaza kaza kaza ba haka bane ba samma'una lil kazbi sama'una lilkazibi sifa aka kawo ko suna masu yawan jin kariya shi kenan in bani isra'ila suka zama su ne masu son jin karya ya zama laifi wannan al'umma ta zama masu son jin kariya shi zama ibada shi zama mai hukunci duk ɗaya ne a kanuna lissuhuti masu yawan cin haramun shi kenan in quraishawa ne in bani isra'ila ne in al'umma annabi musa ne al'umma annabi isa quraisha in sun ci haramu Allah zai kama su al'umman manzo Allah wannan yau in an ci haramun shi Allah ya baka lada sifa ake kawa ba suna ba duk wanda ya wannan yayi wannan aikin hukuncinsa kenan fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhu in yahudawa suka zo maka ko ahli zuma ka yi musu hukunci da abin da ke cikin alkurani ko ka kyale su wa in turid anhum in ka kyale su falan yadurruka shay'a falan yadbid lan harfu nafyin wa nasbin wa har abada ba za su taba iya cutar da kai ba imani gwargwadon imanin kafa shine yake haskaka maka rayuwa an fahimta duk abin da ke baka tsoro duk abin da kake jin mashakka ya dangaci gwargwadon imaninka don haka aka ce wa na min ma wa ma hum na bihi min ahadin illa bi iznillah ba wanda zai iya cutar da koya isar da cuta zuwa ga wani sai in Allah ya ga dama daidai da bindiga za a harbo Allah ya kiyaye ai shi ne komai sauri ko kafin ya kai wajen wanda za a harba sai Allah ga dama Allah bai ga dama ba sai zama ruwa sai kauce sai fadi ba haka bane ba Allah ya ga dama wuta tabi'ar ta tunda aka halicci wuta tabi'ar ta kai kura Allah ce yau ba kuna zaki ba wa kula ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahima yau an hana ki kuna yau sanyi ake so ki zamo tunda aka halicci ta an zan kuna take yi amma da aka ce ba kuna aka baki dama ki ba ta iya ta saba sai ta kuna eh to annabi Musa da al'ummarsa suna tafiya sai ga fir'auna da su sun kusa ga su ana kallon su sai ji tsoro annabi Musa da imaninsa wannan da imaninsa yace inna la mudrakuna kala kalla inna ma iya rabbi sayahdi a inna ma iya rabbi sayahdi ga mutane sun kusa kama mu da mu gashi suna kallon muna kallon su yace inna ma iya rabbi sayahdi ina tare da ubangiji na to ya ina ma dan sai ya za mu yi za mu fi su gudu ne ko za mu fi su menene gashi nan daidai dabda sai ce a kala kalla har abada ba zai taba yiwuwa ba Allah ya aiko manzo ne don ya zo ya da addini tun bai gama ya dawo kuma a kashe eh sai ya gama muhimmanci inna ma iya rabbi sai hadini to sai sa ba ido yana kallo ya za a yi sai Allah ya sa suna tafiya cikin ruwan sai da suka tsallaka wayannan suka zo sai ruwa ya zama mai dutse aka tsirar da su aka ce waɗannan su su yi ne kuma aka zo aka ce ka ɗauki sannan ka buga ruwa ya buga shi zama dutse aka ce ka ɗauki sannan ka buga dutse ya buga shi zama ruwa isa duk wani abin gwargwadon imaninka tarbiyya ce aka rasa ta tintini tintini aka rasa ta amma da mun samu muna tarbiyyantar da kanmu imani yi karfi wallahi tallahi ba abin da zai ma barazana ba abin da zai tashi maka hankali abadan kana tare da Allah Allah na tare da kai karshen gata kenan karshen gata kenan ba mun faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya aka je aka yada zango aka sauka manzo Allah je karkashin bishiya yana bacci ya rataye takobinsa wani balarabe yazo ya dauka manzo Allah na bacci ya tada manzo Allah yace yau wa zai kare ka daga gare ni shi manzo Allah ce Allah sai takobi ya fadi a hannunsa sai manzo Allah ta kuma ce kai kuma fawa zai kare ka daga reni ce a an Allah ilaha illallah wa shaɗu ba haka ba ne ba Allah ya halakar da mutane da ruwa ya tsirar da mutane kuma da ruwa ke sa komai a cikin iko Allah ba komai ba Allah iko sa mana mutlaka alaqatul kudura. ikon Allah saki ba kai ji ba abin da zai kai ji ikon Allah wa rokin sa to gwargwadon imaninka gwargwadon jin sauki jin sanyi a cikin rayuwa ka san wani misalin wannan dukkan mu mun karanta أربعون حديث وإن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما أربعين يوما أربعين يوما ثم يرسل الملك فيؤمر بكتب من rizki wa ajali wa amali ba ka bane ba babanka da take dauke da kai a cikin ciki wallahi ba ta san arzikin da Allah ya rubuta ba ba mala'ika ya zo ya rubuta wani za a haife shi lokaci kaza zai rayu kaza zai arziki kaza zai yi mulki zai zama dan siyasa zai zama malami zai zama menene zai arziki kaza zai mallaki kaza shi kenan an gama ko mala'ika ya gama ya tafi kwandala ficika ba zai karu ba cikin arzikinka saboda wannan da aka rubuta ficika ba zai ragu ba kasa da wanda abin da aka rubuta to amma ya za ka yi abu ne gai sai ka zo ka tashi kana fafatkar neman arziki kai ne za ka lagos kai ne za ka gwanja kai ne za ka sarabiyo kai ne za ka kaza kai ne za ka je sama kai ne za ka je kasa lokaci na kai sai ga kana zuwa Ghana kana zuwa Lagos sai ka samu arziki to in Lagos ke ba da arziki ko Ghana wani kuma ba zai samu arziki ba sai ya zo Kano ba haka bane bai faru ba so nawa yana faruwa arzikinka ya san unwaninka adireshinka kai ne baka san inda yake ba fama kake kai lokaci na kai shi ya san inda kake sai ga yazo har abada ba zai wuce ba an fahimta nan in aka kaddara za ka yi za ka yi ko ba sa son ka mulkin nan Allah ya kaddara ba za ka yi ba duk gatan da aka yi maka ba za ka yi ba shi nan ya fi kowa gata ya fi kowa hade-hade ya fi kowa iya ya fi kowa baki daya babu kabila babu shugaban da kabilansa suka yi amanna da shi ɗari bisa ɗari kamar shi har ya gama rayuwar shi ya kafa gwamnati ya kafa gwamnati ya iya turanci ya iya yarensu ya kawo mai musulmi masu tsubu ya kawo masu coci ya kawo matsafa ya hada duk baki daya har din ya gama abin da ke ya kafa gwamnati Allah bai kaddara mishi tare da cewa ya fi kowa samun karbuwa wajen ya wajen kabilarsa ba ka bane ba to sa'an nan wannan nan inna ahadakum la yuktabu a cikin cikin mahaifiyarsa fa yuktabu rizqu ba risk ne ya fada arziki ya ce ko kuɗi ya ce maluhu aurin tsoro arziki to menene arziki me arziki wannan abin da muke ta fama muna kashe kanmu da shi fa saboda shi kuɗi ba shi ne arziki fa kai tsaye ba me arziki arziki ya kasu kashe biyu akwai arziki da yake arziki ne kai tsaye akwai arziki ne da shi zai sa ka samu na kai tsaye ɗin kamar kuɗi yanzu ruwa ruwan ruwa wata kunu abinci tuwo da ka ɗauka sai ka yi mai sai ka sa yi mai sai ka ci arziki kenan kai tsaye kuɗi fa mutum ka samu kanka cikin daji ba kowa sai kai kaɗai ga miliyan ɗari a ajihunka ga yunwa kuma ɗari a cikinka ga kishin ruwa in ka ci kudi za ka koshi sai dai ma ka yi mai sai halaka sai wani zo da ledar biyu wata ɗaya da ɗan wake kwaya biyar ya ce miliyan goma eh ba za a yi ciniki ba eh ba ta yi sai ka dauki miliyan goma ka bayar kai mai a ka karbi ledar fi wata ɗaya da dan wake kwaya biyar muna misali da dan wake don abincin mu kenan talakawa ko ba za mu ce ji gidan gona ko kwai ba ya ce ina muka san su <laughs> ba gaba ne ba to a lokacin da ka bada miliyan goma ka karbi fiye wata ɗaya da dan wake kwaya biyar ko kwaya goma din nan yanzu fa ba ana auna fiye wata da ɗan da miliyan ɗari ba ne ba ana auna miliyan ɗari ne da mutuwa da rai wanne ne fi tsada ranka ya fi miliyan ɗari tsada ko miliyan ɗari ya fi ranka tsada ashe akwai arziki da yake kai tsaye akwai arziki da yake shi yana bayuwa ne zuwa arzikin da yake kai tsaye arziki da yake kai tsaye ruwa iska abinci abubuwan da za ka amfane su amma kuɗi da ake kashe kai saboda su ɗin su <coughs> ba za su yi maka amfani ba masu sura tuwo na yi ma amfani da ka dauki tuwo sai ka yi mai sai ka sa baki da ka ɗebi dan wake sai ka yi mai sai ka sa baki ka ci ka samu lafiya ba ka bane ba kuɗi kuma fa ba zai maka amfani ba sai ka rabu da shi kana da naira naira ɗari a jihu kana jin yunwa mai tallan burodi kuma ya zo kana jin ƙanshin burodi kana yanga da naira ɗari shi ma yana yanga da burodinsa waye zai mika wuya waye zai mika wuya waye zai sallama waye eh wallahi tallahi in ran in wahala duniya nan dukai ka samu naira ɗari din nan sai ka mika tuku ka samu burodi ka ci shi yasa aka ce wa sharru ma fihi min al khalaiq mafi sharrin abin da ke ce mafi sharrin da ke cikin kudi an laisa yuguni an ka fil madaik illa idza farra firar al cikin makamatul hariri wai mafi sharrin abin da ke cikin kudi ne kudi ba zai ma amfani ba sai ya kara sai ya rabu da kai shine ma'anan kana naira dubu a jihunka kana jin yunwa gashi zaka mutu mai burodi da mai dan wake su ma suna kana yanka da naira dubu su ma suna yanka da abincin kuma kana jin kanshi na shiga ma hanci waye zai mika wuya sai ka ɗauki kuɗin ka bayar sai ka samu abinci ka ci rayu shi yasa kuɗi baya ma amfani yana ajiye cikin akwati ko yana banki ko yana ajiye sai ka bayar a baka hulan da za ka saka sai ya rabu da kai ka samu takalmin da za ka saka sai ya rabu da kai ka samu abin da za ka ci to arziki kenan ko arziki ya kasu kashi biyu arziki kai tsaye shine ruwan da zaka sha iskar da zaka sheka tuwo da zaka ci abubuwan da zaka yi shine arziki kai tsaye kenan arziki kuma da shine sake sabbaba ka samu wannan arziki na kai tsaye din shine na kuɗi shine kuɗi duk darajar kuɗi fa sai ya rabu kai ke ma amfani in yana aje ba shi da amfani misali ai mun ga misalin da yanzu misali ya fito da matsala fili ko kana da miliyan goma ka a jihu kana cikin daji ga kishin ruwa ga yunwa kiris ka mutu kira zai da piyota leda ɗaya da kwayan ɗan wake guda biyar ya ce miliyan goma ne sai ka ce albarka a rage sai ka yi mai kan ku gama ciniki ka fari ka mutu yana cewa miliyan goma zai ka ce gashi ba ni in cikin rayu daga baya ko menene ne hmm. falan ya duru ka shay'a in ka kawo da kai kyale su wallahi ba za su yi cutar da kai ba Allah na tare da kai wa in hakamta in za ka yi hukunci fahkum bainahum bil qist kai hukunci tsakanin su da adalci za ka yi hukunci cikin yahudu fa ko nasara aka ce kai musu adalci inna allaha yuhibbul muqsitina cikon ayan shine ai abin la'akari tabbas Allah yana son masu adalci wanda ba su adalci kuma fa eh duk wanda baya adalci Allah baya son shi to yaushe zaka shi kana zalunci baka adalci ka rayu kuma kana cikin rayuwa cikin fushin Allah ka ji daɗin rayuwa sai sa kullum bacin rai kullum tashin hankali ka tsara kudin ka rasa yadda za ka yi da su ka tara kudin ya'ya su sace ka tara kudin mai saboda ba adalci kana aiki kana kana karban kudi albashi kana kasuwanci kana sa haramun a ciki ba za ka taba jin daɗin rayuwa ba ka tura ka makaranta su kasa yin karatu saboda kudin da kake kawowa kana shiga supermarket sa'ad ko jifatu ko kandire ko menene yuyin lam kana shiga Allah ba zai nuna maka masu sauki ka saya ka tafi ba masu tsada kake nema saboda kudin sai sun rabu da kai wanda kuma yake adalci yana neman halal yana shiga sai ga ga ai wannan ma zai biya bukata ai wannan ma ya isa shi ga sai masu arhayata kuma duk bukata ku daya da wanda ya sai motar naira miliyan daya da rabi da wanda ya sai motar naira miliyan biyar duk ba kaduna za su tafi su dawo ba motar miliyan ɗaya ba za ta kai ka kaduna ba eh halle lagos to motar miliyan biyar ko fa ita sama za ta kai ga ina za ku Tafiya za ku je tafiya kenan za ku je abinda za ku je kenan inda za ku je kenan ku je ku dawo in ba kai sa'a ba ba ka zo kana wuce su kai gaisu su ba kana ji da kai motar ka miliyan biyar kana kai gaba nan, kana nan shi ta tsaya ta ki tafiya kuma kana jin nauyin ka ce zo su tura maka motar saboda gaishe gaishe isa inna in kafirai suka zo za ka yi musu hukunci ka yi musu adalci da wa ake magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ina ga dan uwanka musulmi makocinka kasuwa ɗaya kuke cin kasuwa siyasar ku ɗaya ko siyasar ku ba ɗaya ba kasan ku ɗaya sai ka yi mishi rashin adalci sai ka zo ka ji inna Allah yuhibbul tabbas lallai jahil Allah yana son masu adalci مفهوم الموافقة كده مفهوم المخالفة kuma fa inna allaha la yuhibbul Allah baya son azzalimai an fahimta wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahumut tawratu fiha hukmullah dan me suke zuwa su ce ka su zo su ce kai musu hukunci su ma ga su da a cikin at akwai hukuncin Allah sun bai launa min ba da zalika sannan su da kai ai hukuncin Allah da ke cikin autar attaura din boyewa su ba sa son fito da shi fili wa ma ulaika bil mu'minina ai wa'ancan ba mu'minai bane wa'anda ba su yadda da littafin da aka kawo musu ba wa ma ulaika bil mu'minina wa'annan mas'aloli suna da hatsari matukan hatsari a cikin rayuwarka kai in ya zamana ba su damu da littafinsu ba ba su yi aiki da littafinsu ba suka zama ba muminai ba duk da cewa sun ce su yi muminai ne to kai da kake da awon imani ba ka aiki da littafinka ba ka aiki da shar'ar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ba ka damu ma da alkur'anin ba kuma sai ka zama mumini sai dai abubakar alkur'ani fa da ake karanta muna ke karanta din nan yana aiki ne a kan fa wa'ancan tilka ummatun qad sun yi rayuwarsu sun gama ake ba mu labarinsu don mu yi dariya ko don mu yi izina eh? wa aksitu ku yi adalci in Allah yana son mai adalci sai ka ce ka'ida cikin usul sai ka ce mafhumul muwafaqa ke to akwai duk mafhumul muwafaqa akwai mafhumul mukhalafa me ya mafhumul mukhalafa Allah baya son wanda baya adalci ba ka bane ba to shi yasa in kana adalci Allah na son ka ikra ko lokaci ya tsoro يا جماعة شكرا اللهم أدنا في hadai wa afina fi man afai وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah duk abin da zai zo ya kawo mana barazana Allah ka kare mu Allah ka immana Allah ka yalwata kasuwanci Allah ka farfado da kasuwanci Allah ka sa albarka a cikin kasuwanci da sana'a da albashi da fenshi da duk wani bawan Allah da ke neman halaliyarsa Allah ka taimake shi ka sa masa albarka wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh